hukuma ba za ta yi kasa a gwiwa ba domin ta tabbatar da cewa bisa tanajin dokoki hakan ba ta faru ba musamman lokacin watan azumi da yake gabatowa muna jan hankalin al'umma da su bamu bayanai wanda zai taimaka mana wajen gano da bankaɗo waɗanda suke irin wannan mummunar ɗabi'a musamman a wannan lokaci na ibada ba aiki na bane in gaya wa masu kamfanin yadda za su saka kudin su eh, kayan yadda za su sai da kayan su wata amma aikin mu ne mu hana wani mutum mai amfani da sa ta arziki da Allah ya hore masa ya tsawala al'umma kuma za mu yi wannan ko a baya don zaman lafiya ne kuma yin farko ne muka maiwa da waɗanda suke da kayan nan amma yanzu wannan karan inda har wani ya je yadda ya yi kunnen kashi ya je ya yi wannan abu to da izinin Allah mun karba daga nan mu tafi da shi har kotun koli za mu tabbatar da cewa yadda doka ta ce a raba wa al'umma wannan kayan haka za mu yi insha